Kalangu, ga watan Mayu na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Zaman kurkuku na watanni uku da biyan tamma ɗaya na diya shine hukuncin da kotun zandar ta yanke ma Mustapha Alhaji Adam wakilin kungiyar Tournon La Page a yau da sahi a zandar. An soma raba ma masu tsare al'adun gargajiya abinci kyauta yau da sahi a makarantar ta minista birnin Yamai. Fiye da iyalai masu karamin hini dubu da ɗari uku ne za su umfana. A rahoton namu na musamman za ku je da hukumomin kiwon lahiya ke gudanar da yeko rigakafin cutar masassarar cizon sauro a bangaren ƙananan yara a kowace shekara a ƙasar Nijar. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Watanni uku na zaman kaso da biyan diya na tamma ɗaya shine hukuncin da kotu ta yanke ma Mustapha Alhaji Adam, wakilin kungiyar Tunon Lafash a zander a cikin shari'ar da ta hada shi da shugaban gundumar ta tanuta shari'ar dai ta wakana ne a yau da sahi a mashara'anta ta zandar a cewar sadat iliya dan malam dan kungiyar farar fula wannan hukuncin da ko ta yanke bai gamsar da su ba ga dai abin da yake ce ma mustafa mamman sani Mun bi sau da kafa wannan shari'a ta yau ta abokinmu Mustapha Alhaji Adam kuma ga abin da sakamako ya bada shari'a ta kama shi wata uku da kuma dala ɗaya da zai biya a matsayin diya. Mu dai ana mu gani an yi shari'a amma gaskiya wannan shari'a ba mu ji daɗin ta ba ko kaɗan. Ba mu ji daɗin ta kun ga dai irin yadda muhawarar da aka yi a ciki mun yi tsammanin cewa abokinmu za a sake shi to gashi dai cikin ikon Allah saki bai samu mu ba amma a bisa ga yadda muka ga wannan shari'a gaskiya muna sa ran mu ana mu gani a ce an ɗaukaka ƙara saboda ko kaɗan bamu gamsu ba da sakamakon da aka bada. komi ya tsaya cik a game da tafiyar da al'amuran gargajiya a ƙasar niger dalilin cutar covid-19 magidanta masu karamin hini dubu da dari uku da hamsin da ɗaya ne za su samu kowanne buhu biyu na abinci mai nauyin kilo hamsin a cikin tsarin na taimaka ma jama'a da maka kyauta da domin tallafa musu a wannan lokacin na annobar covid-19 a cewar daraktan jiha da ke kula da falfado da al'adun gargajiya a yamai tuni an soma ba da wannan taimakon yau da sahe a makarantar terminisa birnin yamai kadai karin hasken da yamma musa hassan Masu fasaha za su amfana a yanzu dai da abinci kuma za a samu iyalai 1,351 da ba su da hali da taimakon zai shafa. Kuna gani tuni an fara rabawa mutane. Jadawalin rabon taimakon ga wasu mutane ya fara a bangaren yankin Yamai kuma dukkan masu a daban-daban daga masu kiɗa, masu zane zuwa masu wasan kwaikwayo da masu rawa da masu sassaƙa. Kowa an ɗauke shi da muhimmanci. Ba kowa bane zai samu amma dukkan Dukkan mutanen da aka tantance ta hanyar kwamitin za su samu a kwanaki masu zuwa domin barin azuzuwa koma makaranta da ke tafi. A Agadasa, kwamitin da ke kula da al'amuran cutar coronavirus na fama da matsaloli da ke hana ruwa gudu wajen tafiyar da ayyukan nashi. yadda ya kamata kamar yadda isufu ya didi mai magana da yawon kwamitin ya shaida ma anise karim Wannan matsalar ta rashin hali na kwamitin bisa wani jadawali na kusan sefa miliyar guda da miliyan 200. Mun samu miliyan 50 kawai kuɗi sun yi kaɗan kuma muna da matsalolin aiki a ɓangaren kwamitoci na gundumomi da suka kasance tare da kwamitocin jauhi alhali a ɓangaren gunduma ya kamata a samu hali akwai karanci na matakai game da buɗe masallatai da wuraren ibada musamman ma game da girmama matakai sa mita ɗaya tsakanin mutane sanya takunkumi da kuma kaucewa gaisuwa da hannu dukan waɗannan akwai karanci ta fuskarwa da kai domin kawo mutane da su amince da wannan muna da wata matsala ita ce ta karancin kayayyaki domin isar da sumfuri na agada zuwa tawa alhali yanzu mota guda ce kawai ke wannan aiki ganin halin hanyoyi da suka lalace a cewar wata sanarwa ta ma'aikatar ministan kiwon lahiya an samu sabbin masu fama da cutar covid-19 shida a ƙasar niger a cikin su biyar a yamai ɗaya kuma a zandar wannan shi ya tabbatar da cewa a yau 'yan malati 951 ne cikin masu cutar 4,389 da aka magwajin 62 kuma sun riga mu 'yan malati 300 na samun kulawar likitoci yayin da 700 da 86 suka warke ras in ji sanarwar ta ma'aikatar ministan kiwon lafiya lamba 15 ko kuma 118 su ne lambobin da ake kira idan aka ga mai dauke da alamomin cutar covid-19 cewa da majina busasshen tari da kuma matsalar numfashi a agadas maimakon bin waɗannan ka'idodin wasu mutane na kiran wannan lambobin ne kawai don bata ma ma'aikatar lokaci abubakar ato mai kula da sadarwa a bangaren kwamitin jihar da ke kula da batun na covid-19 ya yi jan kunne ga masu wannan mummunan al'adar ga abin da ya shaida ma anise karim Akwai kiraye-kiraye mara tushe wanda ya kira yana cewa ba ya jin daɗin jiki idan aka kira sa wani lokaci ya yi zagi wani lokaci ya ce a'a babu komi shi ya warke gaskiya abubuwa ne da ke ɗaukar wani sabon salo idan mutane suka ci gaba za mu sanar da hukumomi ya kamata mutane su sani gaskiya tare da ci gaban kimiyya ana iya rabin diddigar lambar tare da kamfanonin sadarwa har sai an gano shi kuma mu tura shi gaban hukuma domin aiki ne ba wasa ba muna cikin wani yaƙi ya kamata mutane su girma kansu. har yanzu dai muna a yankin agadas inda shugabannin masarauta suka hatse da shagulgulan gargajiya wanda ake gudanarwa albarkacin sallar watan ramadana wannan kuma a cikin zimmar kiyaye ka'idodin da hukumomin ƙasa suka gindanya domin kahin cutar covid-19 ga dai mai martaba sarkin abzin alhaji umar ibrahim a cikin firarsu da musa mamman Muna cikin lokaci na annoba corona inda gwamnati ta saka waɗansu matakai na kariya don haka ne mu ma a nan ɓangare muka ba da umarnin bin waɗannan matakai na tsaida wasanni da ake yi a nan fada a cikin kwanaki uku inda fiye da mutane dubu hudu zuwa biyar ne suke haɗuwa a duka maraice. Sannan muna godiya ga al'umma da suka fahimce mu saboda kare al'umma daga wannan annoba. Wanke hannuwa kafin shiga cikin makarantu, hana yara yawo a cikin harabar makarantu, yaro biyu a kan aji. Wannan su ne ire-iren ka'idodin da shugabannin ilimi da horo ke shirin ɗauka a ɓangaren makarantun firamare a Agadas, dangance da komawar karatu wadda idan ba manta ba aka tseda dalilin cutar COVID-19. Mutari a Barshi, daraktan jiha na ilimi da horo a ɓangaren firamare, yamma Musa Mamman ƙarin haske. pour respecter la distanciation nous nous sommes dit que domin bin dokar saka tazara muka ce dole ne mu bi hanyar ajiye yara biyu kan tabul guda me ake nufi a nan ana nufin a cikin aji guda bai kamata ba a samu fiye da ɗalibai hamsin zuwa sattin kuma malamai za su kula da hakan ne a cikin ajin domin bin dokar saka tazarar ko da ma a ƙas suke zamne a filin makarantar za mu yi ƙoƙari don malaman su tarbi ɗaliban tun daga shigowarsu tunda akwai dokar wanke hannuwa da daga yin hakan santa cikin aji za a tura yara kenan babu wani tsaye-tsaye a filin makarantar na biyu shine haura tuta kamar yadda aka saba yi na fidda yara gaban ajin amma yau game da wannan al'amarin babu buƙatar yin haka kawai kamata ya yi mu fiddo yara biyar-biyar na kowane aji domin haura tutar. Allahu Akbar Yakuba Sodangi sarkin gaya a jihar Doso ya riga mu gidan gaskiya a ranar subdin da ta gabata wato ranar sallar azumin Ramadana. A lokacin da yake raye mai martaba Yakuba Sodangi ya yi sarautar gaya tun watan Mayu na shekara ta biyu An yi zana'izar shi a ranar Lahadin da ta gabata. Yakuba Sodangi mutumin jama'a ne wannan babban rashi ne ga al'ummar ta yankin gaya in ji Hamidu Amadu shugaban da'irar ta birnin gaya a cikin firar su da Fadel Alu. Yakuba saudangi eh, vraiment un rassembleur. Yakuba saudangi hakika mai haɗa kan jama'a ne. a duk lokacin da muka fuskanci wata matsala a majalisar mu shi ke kiran dukkan mu mashawartan majalisa ya ba mu gargadi ya kuma ba mu shawara rashin mutum kamar yakuba so dangi gaskiya lamari na taɓa zuciya. Mutum ne da ke da hankuri, yana da hangen nesa, mai nutsuwa, mai kulawa, mai fa'inta, mai tausayi. Mutum ne da ya samu basira ta haɗa kan masu angoyi, masu garuruwa, wanda kulliyomi yana sauraron su, yana ba su ƙarfin gwiwa. Gaskiya mun yi rashi, mutum ne nagari abun koyi. un Sei lá, Assalamu alaikum malam. Wa alaikum wasalam. Malam na zo ganin ku ne dangance da wannan cutar ta coronavirus wadda ta shigo. Ina so ku yi muna addu'a ni da iyalina domin mu samu tsira da wannan cutar ta coronavirus. Game da cutar coronavirus mu malamai mun samu horo da bayanai da maza ni iya rabawa tare da ke. Ah na gode sosai malam sai ku yi mini bayani. To ki rike da kyau cewa ita cutar ba ta fidda kuwa kuma ba ta fidda kowane addini. To game da magana addini coronavirus na bazuwa cikin sauri cikin jama'a Dalilin kenan muka kira ga dukkan mabiya addini da su kaucewa sallar Jami'i. Malam kenan shi dai ne mafita. A'a wani mataki ne kawai na rigakafi amma kuma malaman kiwon lafiya suna gargadin mu wanke hannuwanmu akai-akai da ruwa da sabulu ko kashe cututtuka da ruwan gel ke atishewa ko tari cikin kewayen gwiwar hannu ko wanke hannuwanku da ruwa da sabulu ki rike mita guda tsakaninki da sauran mutane ki kaucewa taba ido hanci da baki ki kaucewa mu'amala kai tsaye da dabbobi idan wannan na da wuya da farko ki wanke hannuwanki bayan kin taba su ki dafa abinci da kyau kafin ki ci ki wanke kayayyakin gida bayan amfani da su ki kaucewa tafiye-tafiye da ba na dole ba ki kaucewa duk wani taro ki rika amfani da kyallan amfani guda bayan kin yi amfani da shi ba ko ina ba kuma za ki yadda shi sai ki nemi kwandon shara ki saka domin kada ki yada ma wasu sauran mutane malam na gode da wannan bayanin naku. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A shekara ta 2019 ma'aikatar ministan kiwon lahiyar kasar Nijar ta bayyana cewar fiye da yara miliyan 1.700 ne suka kamu da cutar masassarar cizon sauro a kasar Domin rigakafin wannan cutar a kowace shekara hukumomin kiwon lahiya na gudanar da yi kuwa rigakafin cutar inda a shekara ta 2019 fiye da yaro miliyan 4 masu ƙasa da shekaru biyar abin ya shafa. na kishi gumi a tara da takwas cikin ɗari. Doktora Sumaila Abubakar likitan yara a babbar asibitin Lamurde ya bayyana ma Maryama Jallo Kanda yadda suke gudanar da rigakafin. Masassarar cizon sauro cuta ce wadda mun san tana addabar mutane a Afirka a kasar Nijar. Yaya al'amarin masassarar cizon sauro ga yara yake? Cuta ce da ke yawan faruwa har ma in ce ita ce dalilin farko ga mutuwar yara bale ma yara ƙasa ga shekara biyar da ba su samu abin da ake ce ma premonition premonition karamar kariya gangar jiki ce ta wucin gadi amma da ke da nau'i da zai kare yara ga halin da tsanantar za ta zama kan haɗari. Cutar masasar cizon sabro matsala ce sosai ga lahiya. Shawarin da muke baiwa uwan yara shine rigakafin farko musamman wato amfani da sange gidan sabro da aka sanya ma magani mai doguwar ɗoriya a rinka amfani da shi saboda sange ne wanda aka sama sinadarin magani mai kashe sabro sati tue les Akwai wani maganin kare yara ga masassarar cizon sauro? Ya ba wani magani. na takanas. Amma a cikin rigakafin farko akwai magungunan jinya da kungiyar duniya mai kula da lamuran kiwon lafiya da kuma harabar ministan kiwon lafiya suka daidaita wadda ake ce ma shimio prophylaxis rigakafin cikin kakar damana. A nan ne ake ba da magungunan kariyar kowane wata tsawon shimfiɗar watanni hudu. kowane wata a baiwa yara maganin tsawon kwana uku kuma yana karya lagon yaduwar cutar. Wani irin alamu ne masassar cizon sabro ke da shi ga yara yaya ake magance ta? Da farko masassara ce alamar da ke gwada shigar tana iya zama masassara mai zuwa tana komowa akwai wasu alamomi kamar amai zawo za a iya gani ga yaran. an yi zama yaron ya kamu da masasarar cizon sabro idan ba a mashi magani ba yadda ya dace masasarar na iya komowa cikin tsananta wannan tsanantar in ba a yi hankali ba tuhuwa za ta iya kashe yaron ko da an samu waraka kwakwalwar yaron na iya tabuwa shine muke ce ma neurologic yaron zai kasance dauke da wasu halayen tambuna tsawon rayuwarsa l'enfant peut garder des séquelles vie nan da muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa mu huta lahiya Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.